Amurka ke kira sashen Hausa ke magana a kan mita 25, shida da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a yi kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, niyya, nomad FM da kuma dalal FM. Sai tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kana ana iya kama mu Alfa rediyo da ke Kumasi a kasar Ghana. Ana kuma ya kama shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhum. barkanku da wannan yammaci na yau talata talatin da ɗaya ga watan Disamba, wadda ta yi daidai da ta ƙarshe a cikin wannan shekara ta dubu biyu da goma sha tara. Yusuf Aliyu Harande tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu daga nan ɗakin watsa labaranmu muke kawo muku shirye-shiryen namu daga nan birnin Washington DC. Amma kamun mu tsanduma cikin shirin, DJ ko za ki fara mana da kanin labarai. To Isu, jami'an tsaro da ke ofishin jakadancin Amurka a Bagadaza sun harba barkwanon tsohuwa bayan da masu zanga-zanga suka gitta iyakar harabar ginin. tsohon shugaban kamfanin kera motocin nissan carlos gosson ya gudu daga japan zuwa lebanon sannan kuma jami'ai a kasar australia sun ce ana tsammanin mutane uku da wutar daji ta cin masu a kudu maso gabashin kasar sun mutu to muna tafe da cikakkun labaran duniya kana idan muka shiga cikin rahotanni za ku ji cewar a rahoto akan wasu kada wasu muhimman abubuwa da suka faru a cikin wannan shekara ta 2019. shi ne babban kalubalen da nake wa duk wani dan uwansa da wani amininsa da wanda ya amincewa da wanda ake ganin shi amintaccen buhari ne ita kuma gwamnatin tarayyar najeriya cewa ta yi aikuwa wannan shekara san barka domin kuwa an samu ƙaruwar tattalin arziki wato ci gaba na tattalin arziki na da ya shafi gwamnati ya shafi masu zuba jari ya shafi yan kasuwa ya shafi manoma ya shafi talakawa ya shafi yan albashi To muna tafe da shi ma wannan rahoto wanda daga bisani za mu kawo muku shirinmu na noma tushen arziki wanda Nasiru tsari zai gabatar muna. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wani. Assalamu alaikum. Dubatan 'yan Iraki sun kunna wuta tare da jefa duwatsu a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza a yau dinnan talata da nuna fushin su kan irin martanin harin jirgin sama da Amurka ta kai ma kungiyar Katab Hezbollah da Iran ke mara ma baya a Iraki da Siriya. amma a washington jiya litinin jami'ai ba su ba da wani haƙuri ba wajen bayanan dalilin su na kai harin wani martani ne sojojin amurka suka gaggauta mayarwa saboda harin da aka kai a sansanin kirkuk da ya yi sanadiyar mutuwar wani dan kwangila ba tare da kuma raunata wasu sojojin amurka da iraki We will not stand for the Islamic Republic of Iran to take actions that put American men and women in jeopardy. sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya ce ba za mu tsaya mu sa ido kawai kasar iran na daukar matakan da ke jefa amurkawa maza da mata cikin hadari ba tsohon shugaban kamfanin kera motocin nissan carlos gosson ya faɗa yau talata cewa ya tafi lebanon don uh, guje ma abin da ya kira rashin adalci da bita da kullun siyasa a japan inda yake fuskantar tuhume-tuhume da yawa na zargin satar kudade. yanzu a lebanon nake kuma ba za a sake tsare ni a murɗaɗɗen tsarin shari'ar japan ba inda ake ayyana laifi bisa hasashe ake yawan nuna bambanci ake kuma danne haƙoƙin bil'adama wanda hakan ya yi matukar saba ma nauyin da ya rate a wuyar japan a ƙarƙashin dokar ƙasa da ƙasa da kuma yarjeniyoyin da ya kamata ta mutunta in ji shi an sha kama Gosson tun bayan da aka fara tsare shi a watan Nuwamban shekarar 2018 amma aka sake shi kan beli. Ko da aka sake shi an buƙaci ya ci gaba da zama a Japan kuma a cikin sanarwarsa ba ta yi bayanin yadda ya bar ƙasar ba. Gosin ɗan ƙasar Faransa, Brazil da Lebanon ne. lauyansa junichiro hironaki ya faɗa wa manema labarai a yau talata cewa har yanzu lauyoyinsa na shari'a suna rike da dukkan fasfo ɗin gosan kuma ya yi mamakin ficewar gosan gosan ya musanta zargin da ake masa To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. jami'ai a kasar australia sun ce ana tsammanin mutane uku da wutar daji ta cin masu a kudu maso gabashin kasar sun mutu gobarar da ta haifar da mummunar barna a wurare da yawa da ta tilasta dubbar dubbatan mutane yan hutu guda zuwa gaban ruwa a tekun don su tsere daga wutar shane fitzsimmons kwamishinan hukumar uh, kashe gobara ta kakara a uh, new south wales ya ce ana tura karin taimako a kusa da dukkan wuraren da gobarar ta shafa amma har yanzu akwai kalubale fitzsimmons ya ce tafiyar 'yan sanda zuwa garuruwan da ke jihar ta new south wales na da hadari sosai saboda ci gaba da barazana da wutar ke yi akalla an tabbatar da asarar rayuka goma sha biyu daga wannan gobarar daji ciki har da mai aikin kashe gobara a wato ajiya litinin wanda ya mutu bayan da iska mai karfi ta buge motarsa babbar mahaukaciyar guguwar ta ƙarshe a wannan shekarar ta haifar da yanayi mai tsanani a sassan upper midwest kuma tana tahowa da dusar kankara da ma a jihar new england ruwan sama kamar da bakin kwarya wanda ya fara a shiyar arewa maso yamma ta pacific yana kan hanyarsa a duk faɗin ƙasar wanda ya shafi miliyoyin mutane gabanin bukukuwan sabuwar shekara mahaukaciyar guguwar ta kawo dusar kankara mai yawa jiya litinin a sassan jihohin minnesota north dakota da south dakota wanda ya kai santimitan 53 na dusar kankara da ya taru a cikin yankunan da ke fama da bala'in sannan ya jawo hatsari ga ɗaruruwan motoci da kuma katsewar manyan hanyoyin shiga jihohin na ƙasar. Sabon Jaka na Amurka a Rasha, John Sullivan, ya gana da takwaran aikinsa na ƙasar Rashar Anatoly Anatov a birnin Washington DC. Bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar Amurka da Rasha a cewar ofishin jakadancin Rasha a wata rubutacciyar takarda wanda ta biyo bayan ganawar ta jiya 30 ga watan Disamba. Sullivan wanda ya aiki karkashin gwamnatoci biyu da suka shuɗe kuma na hannun damar sakataren harkokin wajen Amurka wato Mike Pompeo ya samu amincewar majalisar dattawa ranar 12 ga watan nan na Disamba. An ratsar da shi ranar 23 ga wata. da Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga duniyar rahotanninmu. Daga yau shekara ta 2019 ta yi bankwana ga duk wani mai rai. idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za a fara sabuwar shekara ta ashirin. shin me wannan shekara ta kunsa waɗanne abubuwa daban na ban sha'awa da kuma ban mamaki da har kai har ma da na tarihi wannan shekarar ta kunsa nasiru adamu hikaya ya haɗa muna wannan rahoton Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow. Jawabin karshe na shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Farfesa Mahmud Yakubu gabanin tafiya zaben 2019 wanda shine ya karawa shekarar ta goma shi a tarihi a Najeriya. Gabanin faruwar haka sai da hukumar zaben ta kasa cika alwashin ta na kaucewa dage zaben inda Yakubu ya sanar da dage zaben daga shashi ga watan Fabrairu. Wasu 'yan matsaloli ne suka taso musamman jigila na kayan zaɓe ta hanyar da za mu buɗe rumfunan zaɓe a ƙasa bai ɗaya karfe 8 na safe ranar Asabar shida ga wata. Asabar wannan dalilin hukumar zaɓe ta ɗage wannan zaɓe zuwa asabar mai zuwa 23 ga watan Fabrairu. Wani muhimmin lamari shine yadda shugaba Buhari ya tabbatar da yadda ake ganin sa baya sauya duk wanda ya naɗa sai dai ta hanyar in yayi murabus don samun sarauta ko wani mukami kamar na tsohon ministan muhalli Usman Jibrin wanda ya gaji sarautar Nasarawa da ke jihar Nasarawa da barista Ocholi wanda ya hatsari kan hanyar Kaduna zuwa Abuja ya riga mu gidan gaskiya inda kafin mai gurbin sa sai da aka share kusan shekara. Dawowar shugaban kan mulki a karo na biyu ya ajiye kaɗan daga ministocinsa na baya irin Mansur Dan Ali, Solomon Dalung, Isaac Adewale, Abdulrahman Dambazau da sauransu. Ya shigo da sabbi irin su Isa Fantami da tsohuwar majiyar jam'iyyarsa ta CPC Sadiya Umar Faruk. Sabon ma'aikata ce amma ba sabon aiki ba kuma za mu ci gaba da yakacin kokarin mu mu ga cewa mun taimaka ma wayannan mutane mun tallafa musu sun koma gidajensu sun samu iya dogaro da kansu. Sadiya Faruk kenan da aka yaya ta shugaba Buhari zai aure ta amma hakan ya zama jita-jita. Duk da uwar gidan shugaban ta ce Sadiya bata yadda cewa ba za a aure ta ba sai da lokacin ɗaura auren ya wuce. Dan rajin kare shugaba Buhari Abdulkarim dayabu ya nuna damuwa kan yadda aka gaza shawo kan labarin. Shi ne babban ƙalubalen da nake wa duk wani ɗan uwansa da wani amininsa da wanda ya amincewa da wanda ake ganin shi amintaccen Buhari ne. Cewa da zai zo ce wannan abu da ake karya ne. Wani su suke kewaye da shi, suke kewaye da Central Bank, suke kewaye da NNPC, suke kewaye da duk wani guri da ake ɗiban kuɗi. to tana zuwa kansu. A bangaren shari'a bayan korar karar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 pdp ta bakin kakakin kamfen ta buba galadima ta ce bayan kotun koli ta garzaya wata kotu ko ba mu yadda ba dole mu karba amma su sani fa akwai gobe akwai wani babban kotu wanda ya wuce duka waɗannan shine kotun Allah a bangaren sarauta bayan ta takaddama da hukuncin kotu gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya samu amincewar majalisa na kirkirar sabbin masarautu hudu inda sarkin Kano Sunusi Lamido ya amince da jagorantar majalisar sarakuna gwamnatin Kano na da matsayin shigar da lamarin ba zai sauya dokar sabbin masarautun ba هيهات من الذلة هيهات من الذلة Kungiyar 'yan shi'a ta IMN karkashin Ibrahim Elzazzaki na ci gaba da dagewa kan sako jagoranta duk da haramta kungiyar da kotu ta yi. Yayin da masu sharhi ke cewa matsin lambar Amurka ne ya sa gwamnatin Najeriya sake gana sambo da suki da Omowele Shawari kan beli ministan shari'a Abubakar Malami na cewa a'a hakan ya biyo bayan bitar shari'ar da aka yi ne. Wannan hukuncin koli ta kasa ita ta yake hukuncin cewa idan ana magana barazana game da zaman lafiyar ƙasa to magana 'yancin ɗan adam mutum guda ba shi da tasiri idan ka auna shi akan yanci da ya danganci al'umma karshe hukumar efcc ta samu izinin kotu na tsare tsohon ministan shari'a bello adoke wanda ya shigo najeriya daga daular larabawa bayan tsare shi da 'yan sandan ƙasa da ƙasa suka yi inda yake fuskantar shari'ar almundanar sayar da rijiyar man fetur ta malabu kan dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari uku nasiru da malika ya amurka daga abuja najeriya Nasiru Adamu el Duk dai a cikin shirye-shiryen shiga sabon shekara ta dubu biyu da ashirin, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewar kasar ta samu karuwar tattalin arziki a cikin shekarar, wanda ta samu kuɗi da shika shige kimanin naira biliyan biyu da aka samu a ɓangaren albarkatun ƙasar da ake fitarwa zuwa ƙasashen ƙetare wanda ba su shafi fannin man fetur ba na samu zantawa da alhaji yusha'u aliyu wani masani a fannin tattalin arzikin ƙasa wanda ya mana ƙarin haske dangane da wannan rahoton na gwamnatin tarayya. To wannan rahoto bai saba da abin da shugaba Buhari ya gabatar wa majalisa ran takwas ga watan Oktoba ba lokacin da ya bayanin ci gaba da tattalin arzikin ya samu kuma wannan bayani shugaba Buhari ya yi bayani mai sauki inda yake ta faɗin cewa duk da an samu ci gaban tattalin arziki amma yana da burin a dubu biyu da ashirin da cewa an samu bunƙasan tattalin arziki wato ba ci gaban tattalin arzikin kaɗai yadda ya shafi tattalin arzikin ba a'a wato abin da ya kira shi ma da turanci ya ce collective prosperity wato ci gaba na tattalin arziki na da ya shafi gwamnati ya shafi masu zuba jari ya shafi 'yan kasuwa ya shafi manoma ya shafi talakawa ya shafi 'yan albashi ya shafi masu hudar da tattalin arzikin kasa saboda haka rahoton yana da tasiri na ɗaya abin da ya sa yake da tasiri shine idan ka duba tattalin arzikin da ya fada cikin turai tattalin arziki wanda ake ce mishi recession da kuma farfado wanda ya yi tun da ya farfado ministan kasafin kuɗi da tsare-tsare na wannan lokaci odo odoma ya ma 'yan ƙasa bayanin cewa farfadowar da aka samu ba mai karfi ne sosai ba abinda ake cin da turanci fragile recovery to har yanzu tattalin arzikin bai fita a wannan matsayi na fragile recovery ba saboda abubuwan da aka yi hasashe zai gina tattalin arzikin ƙasa wato ana tunanin medium term expenditure framework wato matsakaicin tsare-tsare na ci gaban ƙasa wanda aka tsara majalisa ta aminta da shi ana ganin cewa za a samu kashi uku da digo biyar cikin ɗari na ci gaban tattalin arzikin kasa a lokacin da aka gabatar da kasafin kuɗi aka sa mishi hannu har yanzu ana kan kashi biyu ne da yan ugonni a cikin ɗari to kaga akwai aiki mai girma wanda kuma sai ya haɗa da mutanen ƙasan a ɗabi'unsu da hukumomin ƙasan da ɗabi'unsu da kamfanonin ƙasan da ɗabi'unsu da maƙotan ƙasan da ɗabi'unsu. idan ana magana idan aka duba wannan a tattalin arziki da ake cewar an ƙara samu da saurarakin su ta ya wannan tattalin arziki arzikin za a ce yau gashi talaka ya iya fahimtar shi ma yau lalle an samu wannan karuwar. ya eh, to ai ne nake maka magana ko shi shugaba Buhari da ya ce wato collective prosperity wato wani sako ne ya isar cewa ana samun ci gaban tattalin arzikin ƙasa amma ba kowa da kowa yake samun shi saboda idan tattalin arzikin da ya ci gaba akwai hawan farashi to yan a hawan farashi to yana shafan wanda bai da kuɗin shiga a hannunsa na ɗaya kenan sannan kuma wanda yake da kuɗin shiga wanda yake ƙayyadajje bai canzawa kamar yan albashi a hawan farashi na ƙwace musu duk abin da aka samu sannan kuma akwai wato akwai abin da idan tattalin arziki ya riga ya na ƙasa kuma yake farfadowa to zai ɗauki lokaci mai tsawo kafin a yi maganin abubuwan da zai maganin talauci a hannun mutane wato sai an duba tsare-tsaren rabon arzikin ƙasa shi rabon arzikin ƙasa yana farawa ne da raba dukiyar da ƙasa ta samu na haraji kamar yadda gwamnati suka fara kiraye-kiraye suna buƙatar su ga cewa an canza yadda ake rabon arzikin ƙasa don ya kare shi. Allah mai kudu da arewa. saman da mata. To gaida Alhaji Yusha'u Aliyu wani masanin fannin tattalin arzikin ƙasa a Najeriya. Masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. yanzu agogo muna cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sashen Hausa na murya Amurka da wannan la'asariya a wannan rana ta ƙarshe a cikin shekara ta 2019 Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na wannan mako za ku ji kashi na biyu kuma na ƙarshe a ci gaba da waiwayan shirye-shiryen wasu mahimman shirye-shirye da muka kawo maku a shekara ta 2019 da ke dab da karewa. An bullo da shirin ne domin a inganta rayuwar manoma da kuma bunƙasa amfanin gona. A biyo mu sannu a hankali domin jin cikakken shirin. To madalla bari mu ɗauko shirin da bayanin Hassan Ibrahim shugaban wani shirin tallafawa masu naƙasa akan aikin noma a jihar Kano. Mun shirya wannan taro ne a ƙarƙashin ofis na Appeals Project a nan jihar Kano domin wayar da kan manoma manoma musamman mutane masu bukata ta musamman za ku iya gani da idan ku mutane ne muka a ɗauko daga gurare daban-daban na jihar kano wanda dukansu mutane ne masu bukata ta musamman muke son mu wayar musu da kai mu fahimtar da su cewa a peace project ya zo a ƙarƙashin haɗin gwiwar gwamnatin jiha bankin duniya da gwamnatin tarayya wajen ganin ya tallafa wa rayuwarsu ta ɓangaren noma shinkafa sarrafa ta da sai da ita noma alkama sarrafa ta da sai da ita da noma tumatir da sarrafa tumatir da kuma sai da tumatir wannan duk bukatar shirin shine mu ga yaya za a inganta rayuwarsu ya zama da sun samu ƙari na kuɗin shiga rayuwarsu ta yi sama ta haɓaka. Wannan tsari eh, da hikimomi da dabaru za ku taimaka musu su gane yadda ake wannan aikace-aikace na noman tumatir da alkama da sauransu ta hanyar zamani ko kuma akwai zance na ba su tallafin kuɗaɗe. ba maganar ba da kuɗi haka kai tsaye magana ce ta tallafi na farko shi sa muka shirya wannan taro na wayan musu da kai farko har ila yau dai jami'ar sadarwa ta wannan shiri rabi mustapha sa'id ta yi karin haske akan wannan shirin a wancan lokacin wato shirin appeals wanda aka fi sani da agro processing productivity enhancement and livelihood support projects shiri ne wanda muka fassara da sunan noma don kyautata rayuwa a reshen jihar kano shiri ne na haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta tarayya da kuma ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jiha da kuma babban bankin duniya wato world bank an bullo da shirin ne domin a inganta rayuwar manoma da kuma bunƙasa amfanin gona domin a kuma samo sababbin dabarun sarrafa shi wannan amfanin gona ga manomi cikin sababbin hanyoyi da ake da su na zamani wanda zai ba wa manomi damar sarrafa abin da ya noma domin kasuwancin shirin zai ana gudanar da shi a jihohi guda shida a cikin kasar nan akwai jihar kano akwai kaduna akwai inugu akwai cross river akwai lagos akwai kogi to jihar kano na ɗaya daga ciki kuma amfanin gonar da jihar kano za ta yi duba a cikin shirin wanda za ta fi bawa mahimmanci wanda ake kira value chains su ne akwai tumatir wato noman tumatir akwai noman shinkafa sannan kuma akwai noman alkama za a fara tun daga kan yadda manomi za a kullo da sabbin dabaru yadda zai noma wannan abin saboda manoma suna kuka a kan cewar wani lokacin idan suka shuka amfanin gona suna samun rashin ingancin shi wannan amfanin gona. To bari mu kammala wannan shiri da rahoton Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni daga ƙasar jamhuriyar Nijar da ya aiko mana a ranar hudu ga watan shida na shekarar ta 2019. akan korafin wasu manoman kasar ta Nijar A jamhuriyar Nijar kungiyoyin da ke kula da yaƙi da tsadar rayuwa ne da ma manoma suka soma koka tare nuna fargabar su game da makomar ayyukan noma sanadiyar tashin hadarin gwabron zabin da takin zamani ya yi daga jikka sefa goma sha uku zuwa sefa jikka goma sha shida. Malam Isufu Sha'ibu Italle shine shugaban reshen kungiyar yaƙi da tsadar rayuwa Mojam reshen birnin Kwanne. Gaskiya mun ji bakin cikin wanga al'amari da da shi shiga wakana a ce cikin jihar gaba ɗaya an san kuɗin takin kishi matalakawa sauki shika goma sha uku manoma dan su sayi su aikata gonakinsu kuma yanzu a waye gari a ci taki ya kai shika goma sha shida kuma an san noma da kiwo al'umma ƙasar Nijar shine cigaban su kuma dole na shugaban ƙasa dole na talakawa nashi ne su taki sai da musu da farashi mun ji bakin cikon ga abu shiga wakana a ci taki ya kai shika goma sha shida to kenan noma zai ma zai wuya ga talaka kuma an ce talakawan ƙasar Nijar da su ta wurin bida libi libi ko alje ko mali ko legas za a yi noma da karkara da a ci da al'umma to a ce kuma taki ya ci da kuma an ci dan ci dan nijar to wani bangare dan nijar ci dan nijar suna cikin wani hali a anaka a cikin tsarin rayuwa ba abinci ba kuɗi babu lahiya taimakon takin su shiga talafa musu idon rahama su ma waɗansu daga cikin manoman da muka iske suna gudanar da su a cikin nasu gonakai sun nuna cewa rage farashin takin zamani shine mafi alferi ga nasu aikin na noma tare kira ga gwamnati da ta kawo sauki ga farashin na taki. Suna Abubakar Mustapha gaskiya ba mu shi daɗi ba wallahi. Tutu ga wanga lokaci da ake akwai tsanani sosai kuma taki ya kai har sha shida. Gaskiya ba kowa da kowa iya siyan wannan taki ba. Muna kira dai ga gwamnati dai a diba lamari wannan dai a maido mana kuɗin takin nan ƙasa saboda mu samu mai aiki mu ma mu samu abin da muka samu a ciki. Numan Liman. Ba a cewa akwai tsada taki don da an ka samu dai an ka kara an ka samu alheri to ba a ganin tsada abin sai dai rashin shi da matsala. A daidai lokacin da jama'a ke kukan karamcin kudade a hannayensu samun saukin farashin na takin zamani zai kara musu kaimi domin ci gaban ayyukansu na noma da ke kasancewa gimshikin da ke tallabe da tattalin arzikin wannan ƙasar ta jamhuriyar Nijar tare da kiwo. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa. Hausa na Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger. To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a cikin wannan shirin. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ma duk waɗanda suka taimaka shirin ya kammala. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa Allah ya ba mu alherin da ke cikin sabuwar shekara ta biyu da ashirin mai zuwa. To a gaida Mustapha Nasiru Batsari. Yanzu masu saurare ga shirinmu na wasiƙun masu saurare da kuke aiko mana. sakon mu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne suka ce salam VOA Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi bankwana da shekara ta 2019 mai karewa. Tabbas shekara ta 2019 mun yi karo da nau'in bala'o'i kala-kala. Kaɗan daga cikinsu ga hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram ga sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa ga rikicin manoma da Fulani makiyaya. kai wallahi abin ba a cewa komi wallahi fatar mu dai Allah ya sa mu shiga shekara ta 2020 lami lafiya amin tumma amin mun gode BOA Hausa sako daga Fatima Musa Wada Aishatu Musa Wada Zainab Ibrahim Zainab Babaji Barikin Ladi Jos jihar Plateau sai kuma sakon goni manajan bulo da masak da kaka alhaji bukar gursuma da masak duk daga jihar borno a nigeria suka ce salam voa hausa don allah ku bamu dama mu yi wata tsokaci shugaba buhari ya kamata ka yi la'akari da halin da al'ummar arewacin najeriya suke ciki na rayuwar waina sama zafi ƙasa zafi ga sace-sacen dabbobi ga kuma garkuwa da mutane ya zama ruwan dare amma a wayi gari a ce za a janye sojoji a yankin ya kamata shugaba buhari ka canja wannan gurguwar shawarar taka sai kuma saƙonmu na gaba wanda ya fito daga haruna loki baraduwa ya ce VOA Hausa ku bamu dama mu yi kira ga mu na jigawa ta gabas wato barista Ibrahim Hassan Hadeja da cewar kirkiro hanyar imel ya yi da zumbar ta nan za a rika mika koke ko korafi sam mu talakawa ba mu gamsu da wannan tsari ba duba ga yadda mafiya akasarinmu ba mu san yadda ake amfani da imel ba Sakonmu na gaba ya fito daga Salihu Isa Fanna karamar hukumar Kamba jihar Kebbi Najeriya da na Fa'atu Muhammad Fanna. Suka fara da sallama ga baki ɗaya suka ce VOA Hausa hakika wannan aikin na janye sojojinta daga arewa maso gabashin Najeriya zuwa wasu sassan Najeriya. sam bai dace ba ganin cewa ko yanzu akwai sauran rina a kaba. kuma gaida Indo Aisha Mu'azu da wasikun masu sauraro. Yanzu kuma bari mu kawo muku labaran duniya amma wannan karan a takaice. sabon jakadan amurka a rasha john sullivan ya gana da takwarar aikinsa na ƙasar rasha anatoly antonov a birnin washington dc bangarorin biyu sun yi musayar ra'ayi kan halin da ake ciki da kuma yiwuwar inganta dangantakar amurka da rasha a cewar ofishin jakadancin rasha a wata rubutacciyar takarda wadda ta biyo bayan ganawar ta jiya 30 ga watan disamba sullivan wanda ya aiki karkashin gwamnatocin biyu da suka shuɗe kuma a hannun damar wanda kuma shine hannun damar sakataren harkokin wajen amurka wato mike pompeo ya samu amincewar majalisar dattawa ranar goma sha biyu ga watan na disamba kuma an rantsar da shi ranar ashirin da uku ga wata Jami'a a ƙasar australia sun ce ana tsammanin mutane uku ne da wuta daji ta cin masu a kudu maso gabashin ƙasar gobar ta haifar da mummunar barna a wurare da yawa tare da tilasta dubar da dubatan masu yin hutu kuma zuwa suka gudu zuwa ruwa a tekun don su tsere daga wutar. To sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Wanda a wannan lokaci za mu ba ku dama don ku kira ku ainihin bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne wai shin waɗanne irin abubuwa kuka shirya domin shiga sabuwar shekara ta 2020? Za mu so mu ji ra'ayoyinku. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ta taya ni gabatar da shirin Hadiza Kyari sai wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni. Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Dan. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma sai a sarari shirin yau da gobe.